Tarihin masarautar da magaran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Da kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Masarautar da magaran dai daɗaɗɗiyar masarauta ce da ta shafe shekaru da dama kuma masarauta ce wadda tsofaffin mayaka suka kafa ta. haka kuma babban tushen masarauta ta da magaran wanda marubuta suka rubuta ya fito ne daga yankin jihar borno na tarayyar najeriya kana kuma masarautar tana da ƙarfin iko na faɗa ji wanda ta mulki bangaren da babu masarautar da arewa ta yi mamaya irinta in aka cire masarautar shehu usman ɗanfodiyo An kafa masarautar da magaran ne a shekarar ta 1736 ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan masarauta na lokacin shine Malam Yunusa, inda daga wancan lokaci sarakuna da dama aka dinga yin su ɗaya bayan ɗaya wannan ya yi ya ba wannan wannan ya yi baya wannan har zuwa kan wannan sarki na wannan lokaci wato abubakar sanda umaru wanda abubakar sanda umaru shine a yanzu yake rike da masarautar da magaran masarautar da magaran dai ta kafa tarihi na gaske tun lokacin turawan mulkin mallaka masarautar da magaran ta kafa tarihin da ba ba za a taɓa manta da shi ba wanda akwai wanda sojojin mulkin mallaka wanda ta kore su suka ebi takalmansu suka gudu da ƙafarsu Akwai yankuna da dama wanda masarautar da magaran ta yi mamaya a wannan lokaci, wanda mutane da dama idan ma baka san asalinka ba kana tunƙahu. To, Sarki Abubakar Sanda Umaru ya fayyace irin gurare da dama wanda masarautar da magaran ta mulka a wannan lokaci. Masarautar da magaran dai a yadda ya ba da bayani ya ce, ta kama tun daga da magaran iyakacinta Chadi. wanda daga Chadi in ka dawo a cikin yankin Najeriya ma akwai garuruwa da dama wanda yankin da magaran ne daga baya Turawa suka kwace shi. Akwai Hali, Guru, Macine da kuma rabin fage du a cikin da magaran suke. Wanda har yanzu a yadda ya faɗa a fage ta jihar Kano akwai gun da aka yi iyaka na da magaran ne. a gabas kuma kamar yadda ya faɗa iyakacinsu chadi kuma sun yi iyaka da kusan masarautar sultan shehu usman danfodiyo da magaran dai ba ta tsaya iyanan ba kafin bature ya zo sultan shine kamar president kuma sultan yana da tsari da ya yi kamar na ministoci da mayaka bataliya kala-kala masu faɗa aji da sauransu Masarautar da magaran dai an kawata ta wanda a yanzu ta koma jihar Zindar. Zindar dai ita ce nan a yanzu ta juye daga da magaran aka koma Zindar amma har gobe idan ka je ka fada sarkin da magaran za ka ga an sa masarautar da magaran wanda turawa suka zo suka yayyanka kasar Najeriya da Nijar wanda da a haɗa ake wanda za ku ji cewa mawaƙa irin na Nijar sun daɗe suna buɗe wa mutane kai suna wayar musu da kai akan cewar Nijar da Najeriya duka ɗaya ne amma za ka ga cewa da tura suka so su raba mutane sai suka zo suka haɗa gaba tsakanin Najeriya da Nijar inda aka sa iyakoki aka raba kan mutane a yanzu haka fadar da magaran daɗaɗɗiyar fada ce wacce take da ɗumbin tarihi wanda ba kowace masarauta ce ta kai ta tarihi ba akwai masarautu da dama a yankin Nijar wanda duk a ƙarƙashin mulkin da magaran suke da magaran dai tana da ƙarfin faɗa a ji da ƙarfin iko da kuma ƙarfin soja wanda masarautar da magaran ita ce take haɗa kayayyakin yakin ta tun ada, kuma ta yi mamayar da babu reni wanda ta yi iyaka da agadas da sauran masarautu na ƙasar Nijar da Najeriya wanda akwai masarautun da a ƙarƙashin ikonta suke masarautar da magaran dai bata tsaya iyanan ba domin kuwa za ku ji cewa a cikin jihar kanon najeriya ma kusan rabin jihar kano kamar irin su fage duka a ƙarƙashin kulawar masarautar da magaran suke wanda da tura mulkin mallaka na faransa suka zo da kuma turawan ingila wanda su suka zo sai suka kwace wannan iko suka rarraba suka ba wa najeriya nata sannan kuma suka bar wasu a nijar wanda idan ba ku manta ba ga baki ɗaya arewacin najeriya kusan ƙarƙashin ikon ƙasar nijar yake amma daga baya turawa mulkin mallaka da suka ga za a iya kafa ƙasa mai faɗa a ji ta yankin musulunci sai suka rarraba suka haɗa da 'yan bayafura da 'yan oduduwa suka tashi a matsayin ƙasar najeriya wannan shine tsohon ginin masarautar da magaran da ta yaƙi ta ci garuruwa da dama kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku na subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo mu